da yake tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na kasar Turkiya, shugaban kwamitin sa ido da bin ka'idoji na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya wato OPEC, kuma ministan mai na kasar Kuwait a Sheikh Issam almarzuk ya tabbatar da cewar za a kafa ga Najeriya da Libya suke haƙo mai fiye da adadin da aka ƙayyade don daidaita al'amura a kasuwar mai na duniya. To ko me wannan mataki na kungiyar OPEC ke nufi? Tambayar kenan da newa tsohon ministan mai a Najeriya, Alhaji Umaru Dembo. To wannan yana nufin cewa wannan waɗanda suke cikin wannan ƙungiyar suna tausayawa junansu kenan duk wani abu ya same su to wannan daga kafa da aka yi wa Najeriya da Libya gaskiya abu ne na farin ciki kuma da jin daɗi don saboda zai ba da dama tun da kuɗin mai ya yi ƙasa tun ma ba kafin Buhari ya zo ya hau mulki ba da ya zo ya hau mulki abin ya ƙasa to wannan zai ba da dama a ƙara yawan man da za a haƙo don saboda a samu ɗan ƙarin kuɗi duk da kuma badan shi bai da yawa. To domin an ce sai abin da aka ƙayyade ne to kaga kullum ana na a gidan jiya kenan da Najeriya da Libya wanda yake kowa ya san suna da matsaloli. A Najeriya na da matsalar Boko Haram ko da yake alhamdulillah an ci ƙarfin komai da komai yanzu. Gaddafi ya rasu ana ta fama irin wannan abu. Sai dai amma an ga irin na tattalin arziki kwararru irin su Yushewu Aliyu na ganin kasashen duniya sun yi duba ne da irin halin da Najeriya ke ciki. kasashen duniya sun fahimta da halin da Najeriya take ciki da kuma irin gudunmawar da take bayarwa wajen tafiyar wannan kungiya da kuma bukatar da ƙasar take da take ciki na samar da man fetur a duniya domin ta samu kuɗaɗen shiga wanda zai taimaki tattalin arzikin ƙasa. Wannan ɗaga kafa da OPEC ta yawa Najeriya da Libya anya ba zai sa ambaliyar man a kasuwar duniya ya taɓarɓarar da al'amura ba? har ila yau ga tsohon ministan mai Alhaji Umaru Dembo. Ba an ce ne a haƙo yadda aka haka dama ba ɗaya kenan na biyu ma kila Najeriya da Libya din ba za su iya haƙo mai mai yawan gaske wanda yake har zai zo ya zama abin damuwa ba. Ko mene akan yi shi a lissafce ne, saboda haka babu babu wani abin damuwa yana kuma da kyau eh, da yake yan uwa da ake cin kungiya ɗaya suna taimakawa juna. Kungiyar ta OPEC kazalika ta ce da zaran al'amura sun daidaita a Najeriya da Libya. to za a buƙaci ƙasashen biyu da su koma haƙo kamar yadda aka ƙayyade a kasuwar duniya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.